Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu yau ashirin da bakwai ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma sha biyar ga watan hudu dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu na aƙida da suluki kamar yadda muka saba haɗuwa a irin wannan lokaci kuma a irin wannan rana kuma a wannan masallaci jami'u sagidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhu ba لتاف من نفرق وشيني الاقتصاد في الاعتقاد نبى الضمان لي الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعين عليه رحمة الله تعالى والنجيز ومجيز ثم نتلاته ما لئنا من بياني أكن أكيد أهل السنة والجماعة بمدى القرآن أكيد أهل السنة والجماعة بمدى القرآن القرآن مجنر ألاي wahayin Allah ne saukarwa ce shi ta Allah shi ne wanda ake jin masu karatu suna karanta shi sannan <clears throat> shi ne wanda ake haddace shi dinnan shi ne dai maganar Allah wannan zai zo majalisunmu na talatin kamar yadda muka ce mala ya ci gaba da bayani ya ce huwa maktubun fil masahifi alqur'ani shine wanda aka rubuta shi a cikin takaddu al masahif jam'u mushaf eh, al mushaf eh, abinda ake abinda ake juya shi in an ce fasaha shine juyawa kaga ana wa shafi haka ake a juya nan a juya nan daga nan ne aka samo as-suhuf ko as-sahifa kuma daga nan aka samo al-mushaf daga nan ne aka samo safhatul wajhi wato nan din mutum eh, ko na to alkur'ani shi ne na wannan dai da ake rubutawa a cikin takaddu za ka samu mutum ɗaya ana ramma ya rubuta alkur'ani su kaza akwai babban malami haɓɓa shek usman taha a shek usman taha ɗan ƙasar siriya ne yanzu kusan yana da shekaru ɗari a duniya duk masahif ɗin da kake ganin su kusan na saudi arabia to asali da hatsinsa ne da rubutunsa ne ake bugawa ake yi ya rubuta ƙur'anai ba a san ko iyakarsu ba kuma tun can da akwai waɗanda aiki wasu kama an imamu malik ibn dina shi sana'ar sama ke nan wata uku yake ya rubuta mutum mushafi ɗaya an imamu zahabi ya sa a cikin siyarwa alamin nubala cewa <coughs> za ka zo ka same shi ka ce ya maka rubutun ƙwar'ani sai ku jinga shi kenan sai ka biya shi to wannan kudin da ka bashi su zai je ya ba mai sai da kayan abinci da kayan miya ba zai sake waiwaye shi ba za a yi ta zuwa ana an san abinci a gidan har sai idan ya sanar da shi cewa kudin sun ƙara daga nan to shi ne dai wanda ake rubuta a cikin takardu Manzurin bil'a'ayu ne shi ne wanda ake ganin shi da idanuwa alƙur'ani waɗannan harsan da muke karantawa to su ne dai maganar Allah kuma wajibi ne mutum yin imani da haka ƙin yin imani da haka na iya kai mutum zuwa ga fita musulunci fat mutum ya fita ya kafa cewa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsare mu so daga aqida ahlus sunna wal jama'a ita ce wannan alƙur'anin da ke hannunmu shine maganar Allah da ya saukar da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an rubuta shi kuma ana haddace shi shine ake karantawa idan mutum ya karanta harafi guda daga ciki za a ba shi lada goma kuma shine wanda ake mana tafsirinsa saɓanin wasu aƙidin kamar shi'a wani yanki nasu suna ganin cewa wannan alƙur'anin ba ma shi bane alƙur'ani wai suna da wani ƙur'ani nasu na daban da suke ce mushi fatu mata wai shi ne asalin ƙur'ani wannan ƙur'anin na hannunmu an canza shi an goggoge abin da ake so a goge sannan an ƙara abin da ake son a ƙara duk abin da ya faɗi falalar ahalin baiti wai an goge sahabbai sun goge saboda ƙiyayyar da suke wa ahalin baiti kaga wannan ba ƙaramin musiba ba ce الله الشريعة فذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن هذا المصحف الذي بأيدينا هو المنزل هو الموحى به على نبينا صلى الله عليه وسلم شيء ألا يسوك كمشي ومنزل ألا صلى الله عليه وسلم وحي ينسى قال الله عز وجل ألا مبوعيدة من قطع هنا شيء ووطولي Allah yana rantsuwa da dutsen attur lafazin attur malamai suka ce kullu jabal kullu jabalin yusamma turan kowane dutse daga cikin sunayen dutse akwai attur wasu kuma suka ce a'a المقصود به ذاك الجبل المعروف بطول السنين هو طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين سوداء قتيسك كل جبل يسمى طورا كل ندوسي على رجل أنا تمشي طور shi yasa wancan ma sai aka danganta shi zuwa ga garin sina ko sini kaga ashe ba shi kadai ake cewa tur ba kamar ka ce dutsen madarkaci kamar ka ce dutsen ban zazzau ko ka ce dutsen tukur ko ka ce dutsen kufena kaga asali lafazin dutsen suna ne na kowane halitta irin wannan wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi shi a matsayin tirci daga cikin tiraku da suke rike da ƙasa kamar yadda Allah ta'ala ya ce wal jibala autada to shine at-tur wannan fassara ta fi wasu kuma malamai suka ce a at-tur din ana nufin bi turu sini wanda dutse ne mai ban mamaki sannan ina jin mun yi sa yanzu dutse ne da yake yake yake cikin masar Eh, wajen da suke ce mashi kanatu suwais inda yake boda tsakanin gaza filistin zirin gaza da masar yasa za ka ji idan yahuda suka tada da kisa yi kisa ga 'yan uwanmu filistinawa shi ne sai a yi sa'a wani zubin sai kasan masar ta ce to ta dan bude musu kofa su shiga daga nan sinin din ko sina su shigo cikin masa daga ƙasar su kai ta gaza lashi kyauta to a taƙaice dai a tsur ma kullu jabalin wa ma jabalun ma'arufun bituri sini shine Allah ta'ala ya rantsuwa da shi Allah ce wa tsuri ina rantsuwa da dutse dutse Allah ta'ala a cikin hikimarsa da ikonsa yana rantsuwa da duk abin da ya ga dama Malamanmu suka ce wala yuqsimu Allah tabaraka wa ta'ala bi shay'in illa li'azamati dhaka shay Allah bai rantsuwa da wani abu sai idan abin na da girma ya rantsi da Annabi sallallahu alaihi wasallam na amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun ya ya rantsi da garin Makka garin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantse da garin annabi nuhu ya rantse da garin annabi musa ya rantse da garin annabi isa ya rantse da rana ya rantse da wata ya rantse da taurari duk allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da su ya rantsuwa da sama ya rantsuwa da ƙasa ya rantsuwa da ran ɗan adam wa nafsin wa ma sawaha to alhamaha fuduraha wa taqwaha to nan ma shine allah ta'ala yake rantsuwa da aqur dutse wa kitabin masbu sannan Allah yana rantsuwa da kitabin littafi wanda ya kasance mafure wanda aka yi rubutu a cikinsa eh, allabi suƙirat ayatu fi wanda aka rubuta ayoyinsa a cikinsa shi ne safar eh, shi ne asafar in aka ce safara ai kataba كتب على نظام السطور يكون إيه، كتب على نظام السطعات يكون كتب على نظام الأسبع شيني قيربتو لاي لاي تؤلى إنا رمز وادا ولا وانا الكتاب المصطوط من معنى من سكة شيني القرآن أن تعالى رمز إلى القرآن في غق منشور wannan littafin an sanya shi ya zama fi raqin aiki fi a cikin takarda mai shurin wacce ake watsa ta ake yada ta wannan yana nuna mu'jizar alkur'ani cewa alkur'ani zai yadu a ban lokacin da alkur'ani yake sauka ake wannan bayanin Allah ta'ala yake wannan bayanin alkur'ani fi zakal waqti lam yakun manshuran ƙur'ani bai yaɗu ba kamar yaɗuwar shi ta yanzu wajen alif ɗari tara da casa'in da wani abu ina jin ku da ɗaya ku da biyu fafaro mai rantsuwa mai na wancan lokacin yi rantsuwa ke sai bible ya shiga kowane gida ya rantsu da abin da ya yarda da shi na kafirci ya ce sai babu ya shiga kowane gida sarki fahad rahmatullahi alai ya rantsi ya ce sai ƙur'ani ya shiga kowane gida to shi ne ya kafa wannan kamfanin hamshakin kamfani wanda duk duniya ba irinsa a madina mujamma'ul malik fahad لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة katon kamfani ne ban mamaki a inda ake rubuta ake ake buga ƙur'anai. biliyoyin kwafi ba miliyoyi ba biliyoyin kwafi tsawon shekara watanni goma sha biyu da ake umara da aikin hajji alal aƙalli duk wanda ya shiga ƙasar saudi arabia zai fita sai an ba shi musafi ɗaya to ka ƙirga daga watan almuharram har zuwa watan zulhijja an gama aikin hajji shekara ta zagayo wuce shekara za ta zagayo mutum nawa suke zuwa aikin hajji da umara za ka iya lissafa su wannan fa alal akalli kenan sannan kana da damar da za ka je ka kaddamar da kanka ka ce kai ɗalibin ilimi ne ko kai liman ne ko kuna da wata jam'iyya khairiyya sai a rubuta can shekarun ba kafin abubuwa su zama yadda suke yanzu sai mutum a iya ba shi kwali katan sai a iya ba mutum katan ɗari kuma a yi masa shifin ɗinsa a shigo masa a kawo masa har gidan shi ko har masallacinsa ko har makarantarsa ko har ofis ɗinsa kuma ba a daina wannan aikin na alkhairi ba har yanzu ana nan ana yi amma idan mutum ya tashi zai zagi saudiya da fi kalbi ma'aru akwai ciwo a zuciyar shi yana da ciwo na damuwa imaninsa na rawa sai duk ya kau da kai game da wannan alkhairin sai sai zagi saudiya ya zagi shugabanninta kuma an ka tambaya wa yake wannan aikin zai ce maka su suke to wannan ɗaya daga cikin dubban ayyukan da waɗannan bayan allah suke kenan tabi zambin wahidin ja a mahasin ubi alfi shafi? ba bai ba ne waɗannan mutanen amma dai Allah subhanahu wa ta'ala ya aje su su yi wa addininsa aiki daidai gwagwadon iyawarsu a irin wannan zamanin namu mai rikici a nan najeriya wani babban malami ba ahalus sunna ba ne a gabanmu yake wannan magana ana wani taro ya rantse da allah ya ce da a najeriya ake aikin hajji ya ce to sai an yi shekaru wata rana a shekara kaza a ce ba za a sami damar yin aikin hajji nan ba saboda abubuwa ba za su yi ba amma kai ka taba jin wannan har na sai da aka yi aikin hajji cikin tsare-tsare masu ban sha'awa duk da dokokin da duniya suke da su a wannan lokacin wannan dai abubuwa ne da ya kamata mutanenmu su gane eh, siyasar duniya kullum abinda ake su waɗannan mutanen mutanen iran kullum tunaninsu shine za su ɓata duk abin da ke da alaƙa da sunna su samu mu walakanta shugabanninmu mu ci mutuncinsu mu munafintar da su alhali su suke balla wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun si sara si harbi sai su ce ai suna bada maganin dafi mutum ya sare su kuma sannan ya ce ai shi yana bada maganin dafi me ya maka kenan daga Allah ya shirya so daga qur'ani wannan ayat tana nuna mana mu'jizanci cewa alqur'ani gaskiya ne fi raqqin manshu arraku na nufin alwaraka takadda da za a watsa ta wannan fa zallar mushafi wanda ake karantawa banda tarjaman ma'anoni a yanzu ƙur'ani an fassara ma'anoninsa tarjama alal aƙalli da yarukan duniya sun fi ɗari kuma wannan mujamma'ul malik fahad din su suka ɗauki nauyin aikin duk yaren da aka tabbatar da ba a fassara ma'anonin alkur'ani da shi a cikinsa ba to za a ɗauki nauyin ƙwararru a ba su wannan aikin a ce su je su yi wannan aikin a ba su kuɗaɗe ma'isa wanda babu alamar talauci a ciki su yi wannan aiki to kaga fiyar kan manshur shi na alkur'ani yun shar almasahibu tun shar hmm? ba inda ba musafi Allah mun gode maka wannan na nuna gaskiyar Allah da gaskiyar littafinsa da kuma gaskiyar manzansa sallallahu alaihi wasallam sau daga alkur'ani shine wannan dinnan da muke karanta a cikin takarda wa qala azza wa jal sannan ba saudiya kawai ke wannan aikin ba akwai hukumomi na duniya waɗanda suke wannan aiki kaga ƙasar, ƙasar, ƙasar, ƙasar. kasar ƙasar masar suna da wannan ƙoƙarin azhar suna da wannan su ma suna da ɓangaren muraja'atul mushafi sharif wanda ake buga ƙur'anai su ma haka ake bugawa wasu kyauta wasu asiyar haka suke a ƙarƙashin da suke cimshi mashi majma'ul buhusin islamiyya suna wannan aiki wa qala azza wa jalla kuma Allah madaukawayi da daukaka ya sake cewa innahu laqur'anun karim lallai shi wannan abin karantawa ne wanda ya kasance mai daraja alqur'ani kenan in an ce alqur'ani ana nufin almaqahu abin karantawa to alqur'ani abin karantawa ne karimun mai daraja fi kitabin maqlum yana cikin wani boyayyen littafi wannan kitabun maknun ɗin malamai suka ce qauli rajihi ana nufin ne Allahul Shi ne alkitabun maknun ɗin. domin yanzu wannan qur'anin da muke da shi laysa maknuna eh, domin idan an ce wa abu maknun ai mastur kenan masturun abinda aka koyi to alqur'ani dama yana rubuce a cikin Allahul Mahfuz Allah ya sa mala'ikun da ake ce musu as-safaratul kiramul barara suka ɗebo shi ga baki ɗayansa a lailatul qadr suka kawo shi baitul izzati bis sama'i duniya a sama ta ɗaya, a wani waje da ake ce mishi baitul izza kamar da sayyidina Abdullahi dan Abbas yake ba da labari a cikin al-mustadrak ala sahihain da isnadi ingantacce aka aje qur'anin ana shekaru 23 da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi a duniya na wahayi to sai a saukar da ayoyi da surori gwaggwadon bukatar da ake da ita idan wani ya tambaya sai a bashi amsa wa ya yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan wa ya yas'alunaka 'anil yatama qul islahu kai? Ya tsalu kan nasu 'anis sa'ati qul innama 'ilmuha 'inda Allah ko haka tambayoyi dai wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib sannan wani zubin wani abu ya faru sai a saukar da bayani a kai ya ayyuha allazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum kaga kissar Hatib ibn Abi Balta'a ita ce tasa aka saukar da wannan aya ayar ayar zihari da alƙaisu ibn sa'anaba yi wa matarsa zihari ta zo wajen manzo Allah sallama ta kawo ƙara Allah ya saukar da eh, abin nan qad Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma to wannan haka akai tai to asali nan fi kitabin maqnun ana nufin alkitabul maqnun allahul mahfuz kenan kaman can yadda Allah madaukakin sarki a ƙarshen buruj yake cewa fi lawhin la ya masuhu illal mutahharun ba waɗanda suke taɓa Alƙur'ani a can illal al na sai mala'ikun da Allah ya tsarkake al-mutahharun al-mala'ika ba a ce la ya masuhu illal mutatahhirun ba sai ka ce la ya masuhu illal mutahharun al na waɗanda Allah ya tsarkake su ba su zunubi ba su da nufin zunubi ba za su aikata zunubi ba لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ملائكو كينا صدق سوني المطهرون كاجا أباب سرسن كي da Allah ta'ala zai bayani akan tsarki na kai kai ka zama kai kace da tsarkin kai kace wa kanka sarkin bai ci al-mutahharuna ba fi fihi rijalun yuhibbuna an wallahu yuhibbul mutahhirin bai ce wallahu yuhibbul mutahharin ba wallahu yuhibbul mutahhirin ai wallahu yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu tsarkaka to kaga anan ƙasa sai aka ce almutatahhirin almutatahhiruna sune masu tsarki da kansu waɗanda suke tsarkake kansu suke tsaftace kansu ba sa da najasa su kuma almutahharuna su ne waɗanda Allah ta'ala ya tsarkake su a can sama shi yasa wannan aya ba ta bayani akan hukuncin taɓa alƙur'ani ba tsarki a ƙauli rajihi na malamai mun gane ba ta magana akan cewa ana nufin ba za a taɓa alƙur'ani ba tsarki ba ba ana cewa kai tsaye ba bayanin shari'a a game da cewa ka a taɓa ƙur'ani ba tsarki ba a'a da yawa waɗanda suke kafa hujja suna kafa hujja da wannan ayar ce to kuma ayar idan mutum ya kalle ta da siyakinta da abin da yake kafinta to zai ga cewa ba ana magana akan mutane ba ne a ban ƙasa innahu laqur'anun karim في كتاب مقنون الكتاب المقنون شيء اللوح المحفوظ لا يمسه إلا na المطهرون ba. su ne mala'iku almala'ikatu humul mutahharuna su ne masu waɗanda Allah ya tsarkake su su suke da ikon taba alqur'ani to amma taba qur'ani ba tsarki abu ne da yawan malamai suka tafi a matsayin abin nan makaruhi wasu kuma suka tafi a matsayin cewa ma haramu sau da ka gujewa ne shine kaka taba ba baka da tsarki a cikin magabata ana samun mutum yana tilawa yana ɗauke da musafi cikin shi kuma ya ɓaci a ranar sai ya canza alwala sau bakwai alwala shi ta karye da ta zai tashi ya canza wata ya dawo kuma cikinsa ya ɓaci kuma yana da magwas yana fitar da iska kaga alwala shi za ta yi ta karyewa ke sai da aka lissafa ya yi alwala sau bakwai kuma ana tsananin sanyi kage da suke girmama alkur'ani kenan so da kada a bada fatawa kai tsaye a rika cewa mutane su dauki alkur'ani ba ta a kauli rajihi shine makaruhi ba a so so da ka a babi na istihbabi na mustahabbanci ana so idan za ka ɗau alkur'ani ta zama kana da cikakken tsarki in an ce cikakken tsarki shi ne alwala cikakken tsarki ke zama kana da alwala to mu kula da wannan to daga kun gani duk wannan Allah yana mana bayanin alkur'ani a allahul mahfuz yana can a rubuce sannan kuma bayan Allah ya saukar da shi duniya ya kira shi da firqin manshuri cewa zai yadu kuma gashi ya yadu kuma yana kan yaduwa ka faɗa mini littafin da yake yaduwa ake karanta shi a duk duniya kamar alkur'ani hmm? kana da wani littafi da yake yaduwa ake karanta shi kamar alkur'ani wasu suna sauke shi cikin kwana shida kullum zai sun yi izifi goma wasu suna sauke shi a cikin kwana uku ko kwanan nan na ga wani matashi ana ramma ana fira da shi ya ce kullum ina jin kwana uku ya ce kwana uku yake sauke alkur'ani kullum sai ya izifi shirin to ka faɗa min littafin da ake karanta shi haka a duniya ba ka da shi shi yasa yanzu da za ka rantse ka ce wallahi babu littafin da ake karanta shi a duniya kamar alkur'ani la ta ba ka fara a kanka saboda ka faɗa abin da tabbata kai <clears throat> Allah ƙara mana sansa وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سيدنا عبد الله بن عمر يي رواية لجماعة صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو من زال السماء يا هنا لو تكدم القرآن أتفد سوء قساشا أبو كنان جابا مي إلا مخافة أن يناله العدو saboda gudun kada abokanan gaba su samu alkur'ani su yaga su walakanta shi kun ji illa صدق الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ننقى إلا الله إلا الإتت مخافة أن يناله العدو فإذا لم يكن هنالك مخافة من أن يناله العدو بأذى فجاز السفر به إلى أرضه إذا باء جنسه إذا كان مثال إذا كان جامني هو كان فرنسا القرآن الكا أتما أنا سيدعوة إن كتفو بوكشوب ga sunan za ka ga ana sai da ƙur'ani ko ka je amerika ga malamanmu nan allah buɗe musu ne ta musu addu'a allah buɗe kofa ana ta shiga turan nan ana ana ana ana ana yi wa mutane wa'azi wallahi alheri ne babba yan uwa ƙasashen turan nan waɗanda da akwai tsauri a game da shigarsu a ce za a je a yi wa'azi yanzu ga nan ake kaga har tafsiri ake turawa ma na azumi to na alheri ne ka ji farin ciki game da wannan yadda musulunci ke yaduwa kuma al-islamu musuluncin zaman lafiya ba musuluncin da da wasu suke mai fassara a matsayin na ta'addanci ba daga za ka iya kirga mutanen da suke shiryuwa daga yan uwa mu taimaki malamanmu da addu'a ba sa bacci kullum dan su ga addinin nan ya ci gaba to kunga shine wannan so daga makafata an yana lahu al'adu saboda gudun kada abokanan gaba su cutar da alqur'ani shi yasa sai manzo Allah sama ya hana amma in babu wannan tsoron to ya halatta mutum ya tafi da alkur'anin sa kasashen turai kaga wannan da yana nuna ne ashe alqur'ani za a rubuta shi cikakke a lokacin da manzon sama yake faɗin wannan magana fa babu qur'ani cikakke a rubuce domin tarihin rubuta alqur'ani akwai jam'ul qur'ani fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai jam'ul qur'ani fi ahadi sayyidina abi bakr radiyallahu anhu akwai jam'ul qur'ani fi ahadi sayyidina usman ibn affan radiyallahu anhu matakai alqur'ani guda uku ya bi a ƙasa na tattara shi Tattara wa famfo ita ce ta zamanin annabi sallama manzo Allah ta sama yana da katabatul wahayi sun kai su goma sha wani abu a gaba gaba akwai al-khulafa'ul arba'a dukkanin suna cin masu rubutun wahayi abubakar umar usmanu ali suna ciki ga sayyidina muawiya yana cikin katabatul wahayi yana cin masu rubuta alqur'ani ga zaidu zaidu dan sabitu yana cin marubuta alqur'anin annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma akwai masu rubutawa waɗanda sun iya rubutu to sai mutum ya rika rubuta duk ƙwar'ani duk ayar da aka saukar ko surar da aka saukar sai ya samu abin rubutu na irin zamaninsu sai ya rubuta wani ma dutse zai je ya samu gefen wani dutse ƙila a ƙofar gidan shi sai ya rika rubuta alƙur'ani a jiki dutse ƙaton dutse to wannan shine jam'ul qur'an fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam so daga ana da takaddu ɗaiɗaiku ba cikakkun takaddun Alƙur'ani ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasu aka samu wasu da yawa suka yi ridda larabawan rabi'a suka ce su annabin mubar ne to tunda annabin mubar ne ya mutu su sun ga ƙarshen addinin sai suka ce sun fita daga musulunci sai na abubakar ya zara kan sakali ya yaƙe su wasu suka tuba wasu kuma aka kakkashe su to a wannan yakin an kashe sahabbai da yawa kuma an kashe mahaddata an kashe mahaddata da yawa a daren mumin alkur'ani to shine sayyidina umar ya kawo sayyidina abubakar radiyallahu anhu koke cewa a rubuta alkur'anin nan a wuri daya yadda ake yaƙi ba san abin da zai faru ba nan gaba yanzu gashi an kashe mana mahaddata wajen guda a lokacin kuma sahabbai ba su da yawa kuma mahaddatan ba su da yawa ba kamar yanzu bane mu yanzu in ka aje wani jirgin sama wasu jiragen sama irin masu ɗaukan mutanen nan ai ta da mutane a ciki alarmomin najeriya jirage nawa za su cika to bayan an yi wannan sai kuma zamanin sayyidina usman shi ma sai aka sake rubuta alkur'ani aka yi kwafi bakwai to kaga wannan shine matakan da alqur'ani ya bi na a tattara shi to a lokacin da manzo Allah sama yake wannan magana qur'ani ba cikakke bane ba cikakke bane amma yace ka a tafi da shi kasashen abokanan gaba in an ce abokanan gaba su ne kafirai kuma inda suka fi karfin musulmai domin al'ardu arduhum qasas su ce amma yanzu misali Amerika ko kaci ko kasu kaga kasar kafirai ce Eh, musulmai suna zaune a ciki ne a matsayin 'yanci rayu ƙarai da gaske irin su ingila irin su belgium irin su spain andalus irin su germany irin su faransa irin su rasha duk waɗannan ƙasashen su china kagidin musulmai raɓadanni ne a ciki ba ƙasar su ba ce. saɓanin ka ce saudi arabia ka ce kuwaiti ka ce masar kaga waɗannan zallar ƙasashen musulmai ne su pakistan su malaysia su indonesia kaga duk ƙasashen musulmai ne wannan shi ne wannan hadisi ne alimamu bukhari ya fitar da shi da wajen da muslim da sauran malamai na hadisi sun fitar da wannan hadisin ma'anarsa ita ce kada a tafi da alƙur'ani ƙasar abokanan gaba idan ana jin tsoron za su iya cutar da alkur'anin su keta maka alfarma kamar yadda muke gani yanzu ana yi a ƙasar da musulmai suka fi yawa ƙasar da musulmai suka fi yawa ƙasar mu ta najeriya mutum ya fito ya zagi alkur'ani ya zagi annabin mu sallallahu alaihi wasallam amma wala ababakirin lahu ba sai na abubakar da zai yanke masa hukunci daga Allah ka ga raunin da muke ciki ya Allah Allah wannan abu ya fi ƙarfinmu ya Allah shugabanni sun yi sakaci ana cin mutuncin manzanka ana cin mutuncin littafinka kai kanka ya Allah ana zaginka ya Allah ka ɗo mataki wannan ita ce eh. Allah shirye mu domin akwai abubuwa da yawa da mutane kuma suke na abin da ake cimshi izazi da hamasa sai wani ya ba da umarni ya ce a ji a kashe wani wallahi talla yan uwa wannan ba manhajin ahlus sunna bane ko da mutum zai ji haushi wannan ita ce gaskiya manhajin ahlus sunna wal jama'a irin waɗannan abubuwan da suka shafi kisa to wani mutum ɗaya ba da ikon da zai zo ya ce yayi kuma wannan ijma'in al'ummar musulmai ne aikin gwamnati ne idan ba ta yi ba a bata da Allah ka ta ga Allah amma mu kullum mun fi nuna cewa mu ɗau mataki da kan fiye da mu bawa Allah wannan shine hudin da nake ciki wadda ka mu fahimci waɗannan karatuttuka a yau wanda ya zo ya ihu ya ce ya ba da dama a kashe wani shi kenan sai mutane su ce shine wanda bai da tsoro غاب wa وغاب الفكر ilimi ya zama bako ilimi ya faku yau duk wani wanda ya ce za a yi aiki da ilimi wahala yake sha to za ka ga ƙiri-ƙiri sha ana saba wa ilimi ko ba abin da ka iya wanda ake tsammanin ya zama mai ilimin to shine zai saba wa ilimin kuma su ko mutanen gari dama abin da suke so ke da shi ce Allah kama na mafita so da kama fahimci waɗannan ƙa’idojin Allah ba zai kama ba da izininsa a game da abin da waɗannan lalatattun suke domin an fi ƙarfinmu ba za mu iya ba mu gwamnatota su ne Allah ya ɗora wannan aikin duk abin da za a ce a kashe wani a yanke masa hukuncin kisa ka haddace wannan ka'ida ka'ida ce amma ƙa'ida ce amma ƙa'ida ce ga mamiya a duk babin abin da ya shafi kisan kai a ce wane ya yi abin da za a yanke masa hukuncin kisa ko musulmi ne shi ko ba musulmi ba ne shi to a wajen malamai ahalus sunnawar wal jama'a ba mai ikon wannan sai shugaba idan ya yi ya sauke nauyi kuma za a ji daɗi idan bai yi ba to shi da Allah ka bashi da Allah da ya halice shi kuma ka ba mutane dama ka ce kawai da wani an ce ya zagi annabi shi ke nan sai a ɗau mataki mun sha buga misali. nan nan nan ba da nesa ba aka yi cikin 'yan shekaru masu kusantar juna wata mace kafara ta zagi manzo Allah sallallahu a social media aka je aka kashe ta aka yi ta rigima ba a daɗe ba kuma sai ga wani sunni an ba da da mutumin kirki ne bawan Allah ɗalibin ilimi ma mai halarta karatuttukan malamai mahauci ne ya yi wata magana maganan nan wacce babu alamar zagi tauhidi ya tabbatar wanda ire waɗancan fusatattun da suka kashe waccan matar yarinya kafira shi ma kafin ka ce wani abu aka ce ya zagi annaba aka kashe shi to nan gaba shi wanda ya aka ce ya wanda ya kisa to shi ma nan gaba za a samu wasu sai su ce ya zagi annabi haka shi kenan sai a koma mai ta koma ana rayuwar jakuna rayuwar dabbobi kawai da mutum bai san ka sai ce annabi ya zaga sun ko mutane zai zo su ɗau mataki to shi yasa duk irin waɗannan sai shari'ar musulunci a cikin hikimarta sai ta anshe daga hannun talakawa mutanen gari sai aka ba shi wagabanni aka ce su ji tsoron Allah su zartar da waɗannan hukuncin-hukuncin, idan ba su yi ba su da Allah Allah yana ganin su Allah yana ganin su kuma Allah ba zai kyale su ba yasa duk wanda yake gogoriyan ya zama shugaba to ya san da waɗannan abubuwan fa zai je ya ba Allah amsa wallahi sai ya ba Allah amsa aka da shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisa duk sai sun ba da amsa ranar gobe alkiyama an zagi annabi ba su ɗau mataki ba ni da kai ko ba abin da za a mana so da ba mu da shugabancin kowa a kanmu ba mu aka ɗora wannan aikin ba ina jin an gane wannan bayanin yana da wuya ba a wannan zamanin namu hmm. in kai wanda Allah ya sa ya gane ya gane ya bi kuma abu ne gashi na abu shi Allah ta tafai shi aka rubuta ba ɗayan ba ɗayan fahimta ce ta kuskure da wasu suke da ita suke wa kansu fassara da kansu suka ɗauki wasu abin da malaman usul suke suke ce musu masa'il ainihya wanda la yuqasu alaiha mas'ala ainihya ita ce wata mas'alar da ta faru ita kadai kuma daga nan shari'ar musulunci ta tsaida ta ba ta tasarri wato ba ta ba ta ba ta ba ta ba ta tashi daga kanta ta shafi wata watanta Allah ganar da mu sai mu tsaya a nan insha Allah a majalisi na 31 sai mu tashi magana na Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wacce ita ma take tabbatar da matsayin ahlus sunna wal jama'a a game da alqur'ani Allah ya taimake mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in